Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. muhawarar studio kalangu assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio kalangu ku rike da kyau shirye-shiryen studio kalangu na zo muku ne kai tsaye ta da kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin gidajen rediyo 34 da ke yankunan nijar guda takwas muhawarar mota studio kalangu dandali ne na kawo haske kan batutuwa da dama da suka shafi shafi rayuwar al'umma kamar kiwon lafiya tattalin arziki muhalli zamantakewa tsaro al'adu ilimi da dai sauransu inda muke gayyato kwararru da masana da ma masu faɗa a ci domin kawo amsa kan batutuwa da dama a yau muhawar tamu ta yau ta sido kalanguza ta mai da hankali kan wani muhimmin batu da ya shafi makomar ƙasar nijar da ma al'ummata rahoton da kan ci gaban al'umma wato idh e wanda a cikinsa aka baiwa Nijar matsayin ta baya ya za a iya fasalta wannan matsayi na ƙasarmu da kuma darussan da za a iya riƙewa wannan shine taken da za mu tattauna a yau tare da bakin da muka gayyato. to musan da cewa ƙasar Nijar dai ta sake kasancewa ta baya a duniya a cikin rahoton tsarin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da PNUD da aka fitar da shi a ranar 14 ga watan Satumban shekara ta 2018 da yake aiki kan alƙaluma na shekara ta 2018. goma sha bakwai. Tare da wata darajar maki na sifili da ɗugu ɗari uku da hamsin da hudu Nijar ba ta wuce kowace ƙasa ba a duniya a cikin wannan rahoto da ke nazari kan halin zamantakewar al'umma da halin zaman rayuwa muke ma'anar rahoton ci gaban al'umma na IDH muke fa'idarsa ga wa yake da himmanci waɗannan sharuɗa ne FNUD take amfani da su domin ba da maki yaya ake waɗannan raskuna na ba da maki ya za a iya bayani kan wannan matsayi na Nijar a cikin shekaru talatin da suka gabata wato ta zo ta baya ko kuma ta kusan ta baya wacce dangantaka ce ke tsakanin ide ashe da manufofin ci gaba na wata gwamnati me za a iya rikewa domin makoma mai kyau a nan gaba waɗannan tambayoyi ne za mu ƙoƙarin ba da amsar su tare da ƙwararrun da muka gayyato a nan ɗakin magana na studio kalangu muna tare da malam sule ila daratan bur SAS wato kuma masanin tattalin arziki da zamantakewar al'umma sannan muna tare da Muhammadu Alhaji Ahmadu wato malamin makaranta kuma shugaban kungiyar nan ta sanya ido domin bunƙasa ilimi a Nijar wato Open. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madalla kamar yadda na bayyana muku dai to anan ɗakin magana muna tare da bakin namu kuma za mu tattauna ne kan matsayin wato da aka baiwa Nijar cewa Nijar ita ce ta baya waɗanna darussa ne za a rike. Kamar yadda na bayyana muku ina tare da wato anan ɗakin magana Muhammadu Alhaji Amadu wato na kungiyar nan ta Open. Malam Muhammadu Amadu shin ya za ku bayani kan wannan rahoto na Ide Aisha a game da Nijar. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. zafi muna muku matuƙar godiya ga wannan goron gayyata da kuka bamu mhm. Allah ya saka da alheri kuma masu sauraron mu Allah ya sa mu amfana mu duka da bayani wanda za a mi a bisa kan wannan eh, al'amari na eh, jera kasashen duniya da ake yi kowace shekara tun eh, inda ya samo tushe tun shekara 1990 har zawa yau lalle yana da dama a ce an ba da jawabi da ganewa shi wannan alƙalumman yaya ne ake haɗa su e, <clears throat> alƙalumma na idh e wato alƙalumma ne wanda za su ba da damar gane cewa yaya ne ingancin rayuwar ɗan adam take a cikin ƙasashen duniya waɗanda ake jerawa mhm. waɗannan ƙasashe sun kama kaman eh, ɗari da eh, tamanin da yanka lokacin da aka fara yin wannan ƙidanye mhm. a shekara alif ɗari tara da tasa'in ƙasanmu wato lokacin ma da aka jera eh, gwalgwadon eh, sakamako wanda aka samu shine ƙasanmu tana da sifili da digo da ishirin da ɗaya a wannan lokacin eh, hazzawa yau abin ya canza tun da ƙasanmu ta kai sifili da digo da talatin da shidda amma bisa kan jerin ƙasashe na duniya to tana baya kenan wannan ci gaba da aka samu daga 21 aka zuwa 36 kaga ya zama banza ne in aka ɗauki kan eh, jerawar eh, hmm. ƙasashe. ya ana cewa kamar wani ci gaba mai gina rijiya ne koko dai. e to lalle sai a iya cewa haka nan don saboda kasan kamar harakar lakwal ce in aka yi wannan jarabawa aka ce wane dan wane shine na farko aka ce wane dan wane shine na karshe. kutal ka gani dan nan naka wanda ya zama to kutal ko da sakamakon aikin shi yana ba shi dama ya ci gaba wannan matsayin na kutal da aka ya bata maka eh, eh, eh, jin daɗin aikin da yaron ka yayi mm-hmm. ka gani ko don wannan shine na ɗaya na biyu ina so kuma in ce su waɗannan alƙalumma na idh e wato na neman sanin ingancin rayuwar ɗan adam a cikin ƙasa a duka faɗin duniya ma lissahin shi ya tsaya daga sifili a zo ɗaya. Hmm. Kenan ko ta ƙasa ta farko ba ta cika ɗaya ba. Hmm. Ba ƙasar da ta cika ɗaya tip dukansu suna nan tsakanin sifilin nan zuwa ɗaya. Mm-hmm. Ka gani ko? Mm-hmm. To, eh, abubuwan da ake amfani da su saboda a samu wannan sakamako ana amfani da na farko wato abin da ake ce ma to desperance de vie mm -hmm. wato e, eh, eh, alkalami ne wanda zai nuna yaro in aka aihe shi yau kaman a lissahance shekara nawa yake iya yi yana raye ka gani mm -hmm. to mu ana dibin cewa kasan wani lokaci a lissahin da aka yi musamman muna wajen dai shekara hamsin wanda duk ya kai shekara hamsin a ƙasar Nijar to ya gode wa Allah yanzu ya shiga cikin abin da 'yan abin ga salula suke ce ma bonus. Ka gani ko wannan lissafin da ake yi shine na farko kuma sai a duba a ga su ɗiyan Nijar misalin zuwan su makaranta samun ilimi ko ya zamanto ta hanyar boko ko ya zamanto ta hanya e, yaƙi da jahilci sai a yi dubi a ga kamar yawan adadin mutanen da suke ko yara wanda suke iya samun wannan ilimin shi ma wannan in aka ɗauka aka gama da wanga na ukun shi da za a kawowa shine abin da ya shahi arziki wato kowane ɗan Nijar a lissahin da aka yi ana ganin cewa bai iya samun dola na Amurka eh, ɗari dala ɗari ko mhm. na Amurka amma mhm. a ƙasar mu sai a yi ɗauke shi a misalin eh, eh, jika ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku mm. ka gani wannan shine tattalin aski duk dan Nijar yana iya a cikin shekara ya haɗa dala tana bin dala abin da ya kai jika eh, ɗari uku Eh, zai wuya kai ba kowane ba ne ko ka gani ko to in aka gada waɗannan lissa eh, alƙalumman guda uku in aka mm. hada su aka aka yi rarraba su su ne za a iya jerawa da a ce to a ƙasar nijar muna na baya ko ko muna na kaza mm. ƙasa wadda tana ta kaza ko tana ta kaza ka gani ko mm-hmm. don ga yanda lissahin yake to madalla tunda muna nan ɗakin magana da baƙin nan bari in dawo tun da mun je bayanan malam Muhammadu Alhaji Amadu bari in dawo ga malam Sula'ila shin kaji batun da muke kansa shine wannan matsayi da Nijar ta samu a game da batun ingancin rayuwa a cikin kasashen duniya. Kasar Nijar har yanzu dai ita ce ta baya kusan shekaru talatin. Ina na ku kan wannan matsayi na Nijar. To madalla ada da ku bani damar yin magana a matsayin mu na 'yan ƙasa ba jin daɗi ba ne a ce duk lokacin da aka saki kasashe domin ganin wane ne zagon gaba a kan wato ma'aunin ci gaban ɗan adam. Mm-hmm. Kullum ƙasar Nijar ko ta zanta baya ko kuma ta zan daga butar sai ita wannan dai ba mu ji daɗin shi ba kuma abubuwa ne waɗanda suna nasaba dangance da wato kamar in ba ɗaya shi wannan ma'aunin wato ci gaba ɗan adam mhm. akwai abubuwa da yawa su kumsa wanda wanda eh, wannan kungiya ko majalisar ɗinkin duniya mhm. yawa kungiya na ta majalisar ɗinkin duniya wadda mai kula da ci gaban dukkan ƙasashe wadda ake can punid. Mhm. wadda duk shekara ta Allah tana wallafawa tun lokacin alif ɗari tara da tasa'in da lokacin da aka fara aka yi nazarin cewa to ya kamata duk shekara ta Allah a wallafa a gani wato eh, ajin matsayin kowace ƙasa dangance da eh, ci gaban eh, rayuwar dan adam wato ci gaban al'ummar ta ci gaban al'ummar ta hmm. to duk lokacin da wannan abu yake wakana lalle Nijar gaskiya tana tana samun matsayi wanda muka matsayin mu na Nijar ba mu jin daɗi ko ba hmm. gaskiya ba amma abu ne ya samu ya shawo nasaba da abubuwa da yawa dan hmm, abubuwa ne kai ana ana ka nufi yake kawo wannan matsala ta matsayin Nijar a kan ingancin rayuwar matsalar da ta ita ke sawa Nijar kullum tana cikin wato ko kutal ko kuma da kutal sai ita zan gaya ku da eh, ko in da farko dai abin da ke sawa ga abubuwan da suka kunshi wannan ma'aunin ci gaban eh, rayuwar ƙasa mhm. akwai kiwon lahiya mhm. da ɗorewar rayuwa mhm. kuma akwai kuma tattalin arziki na kasa kuma akwai wato harkar lakwal wato cewa da karatu ilimi harkar ilimi ba to amma Nijar gaskiya ta samu ci gaba sosai akan abin da shahi tattalin lafiya da wato da dorewar rayuwa kuma ta samu eh, babu matsala kwarai dangance da kuma tattalin arziki wannan duka ba matsala ce amma matsalar dai wadda ka sawa balle ma in na zancen dawaga shekarar wato eh, wannan shekara ta alif dubu biyu da sha takwas mhm. bin da ya sa Nijar wato aka sa ta cikin sahun kasa ta karshe akan wato wannan ingancin rayuwa ba komi ne ba illa cin harka ilimi. Mhm. Wato ilimi shine kamar ginshiki shine tushe. Ilimi ai shine ginshiki sosai mhm. mu kuma saboda Allah ba na ce ba duk abubuwan da aka yi ba ba ka san shi gari ne in ya bai kanwa ko ba gaskiya ba lalle kam shugabanni suna iya eh, nasu kokari an samu ci gaba sosai to sai da duk ci gaban da za a samu mu ba za mu cimma waɗancan kasashen ba wanda su sun jima suka tashi mm-hmm. kuma suka ba abin muhimmanci sosai fiye da mu saboda Allah dan saboda ka san mu in ka diba a Niger muna wasa da kiwon ilimi sosai cewa kama kama daga ma shugabanni har zuwa mu kan mudin ko talakawa su kan ba su ba da karfi gwiwa domin girkar da ilimi mai mai karfi mhm. wanda zai dorewa wanda zai kai dan mhm. adam har ya gyara rayuwar shi mu kan muna wasa tunda ko an ce gashi abin da kamata mu yi sai ka gani mun zo nan kamar a daji sai mu ce a'a kai mu haka ba kawai yaro na baya zuwa lakwal ko wani abin nan to wato in an ka duba ma har da jahilci ma na har da jahilci muna har da jahilci sosai ma mm. su kuma kasashe sauran kasashen duniya su wannan abin yo su sun mai da malakul ibada in ma ba a ji lakol din ma yo sai ma dariya za a ma a ce ma yo ya ma akai ba ma yiwa ne ma mm. ba yiwa ne kuma an kai matsayin da ni zan baka misalin wata kasa wadda ne karatu a cikin ta kamaru mhm. wallahi kamaru da an ce da an ce shiga lakwal ta zo shekara a dawo lakwal ta zo mhm, mhm. wai ho in ga ma uwayen ɗiya ba su shira da gwamnati su ne suke sa kudin su tukuru su sayan ma su kayan lakwal su je su biya musu lakwal su biya musu komi wata sun gane da muhimmancin karatu muhimmancin ilimi ga ga yara sosai eh, shi mm. yasa kuma duk lokacin da ake fallaka wannan wato matsayi na ci gaban rayuwa a cikin kasashen mm. duniya dole Nijar ta zan karshe saboda mukan ban ba lakwal da muhimmanci mm. wannan karatu ba shi muhimmanci ba eh, ko da gwamnati yana so to akwai matsaloli a can ƙasa a can ƙasa a cikin daji dazuzzuka mhm. wallahi tallahi mu kan ban ba matsayi ba fi sibillah kenan dole dai gwamnati sai ta hoɓasa na da kan jama'a kamacin rayuwa da kuma muhimmancin zuwa tura yara makaranta domin ana cewa yara su ne mayan gobe kwarai ko wannan yara su ne mayan gobe amma ya kamata gaskiya bai kamata ba a ce komai a dora mai gwamnati an ce gwamnati mu ma ya kamata mu ta tsaye gwamnati lalle ya kamata yana ta kokari ta ci gaba da yin kokari domin wato eh, E, tanatar da mutane jama'a balle ma jama'a da ke ga ƙauyukan nan ta kwatanta musu da amfanin karatu shi fa karatu ba kai ko baka samu aiki ba yana waye ma hankalinka da yanda zaka tada ka yanda kamata ba ka samu matsala ba ko ba gaskiya ba eh, eh, to kenan wannan abin bai kamata bai zama to a ce kawai komi gwamnati za mu zura mu idanu a'a mu ma kamata mu ta tsayar kanmu mu kama gwamnati tallafi in shi gwamnati ya sa kuɗi ya ce gashi abin da kamata a to mu ya kamata mu ma mu gudanar kuzari kokari mm-hmm. domin kai yaran mu lakwal to Alhaji Muhammadu in mun ka zo eh, a ga naka ra'ayi me ke bayyana wannan matsayi na Nijar na zama kotal ta baya. To, me ya kawo haka? to ka san in ka ɗauki ƙasa wadda ta wahala wani lokaci kamar tamu a ceto ta daga cikin haula inda take wahala da ƙasashe ko ƙasa take fuskanta ko ta fuskanta to ba ka diban sauran ƙasashe su ma haka ne abin ya kasance a wasu shekaru a da su ka gabata ai inda za ka samun bambanci hmm. wato a hankalin jama'a ƙasa yake zamantowa bamban yanzu ka ga mu ɗauki ɗan misali ƙarami yanzu da ka je wurin mai tebur ka bashi dala biyar ka ce ba ka fiyawa ta hmm. nan za ka hoshe abu ga ledan nan ta tabiyawa ka tsotse ruwan nan wannan ledar da ta maka saura kai nan za ka yada ta hmm. amma ko a nan kasashe na kewayen mu ba ko ina bane zaka ga an yi haka nan zaka ga wannan ledar da ka yada in ka ga eh da ka yi da amfani da ita in baka da wani wurin da zaka sata wanda aka aje na musamman to zaka sata aljihun ka kai neman inda zaka kai ta wurin ta inda aka tanada mata ka sanya ka gani kenan akwai wannan bambanci muna bayan mu duka ai ba tsere mu ba su kai kwarai muna muna bayan mu duka amma a hankalin yadda jama'a ƙasa suke ƙoƙarin kubtar da kansu mm. ka gani da yadda suke ladabi bisa kan ƙasarsu da son ƙasarsu sai ga wannan bambancin shi kadai ya isa su cira su bar mu muna nan bayan eh, wannan mm. ka gani ko eh, in ka duba ka gani kuma kama wajen tattalin arziki ai waɗansu ƙasashen ba su kai mu ma arziki tun muna dibin arziki wanda muke homa da shi na iranium ne kadai har Allah ya wayi sahiyar da muka kai muna ga zinariya ga man fetur ka gani waɗanda muka ga waɗansu ƙasashe sun yi arziki da shi sun ci gaba kwarai da waɗannan arzikin ga amma ya shiga Allah ya haɗa mu su wuri ɗaya duka amma da yake fetur abin ga yadda muke ta da sha'anin al'amuran ƙasarmu ya zamanto banban da na waɗansu da suke da talaucin ma wanda da kai namu ba. ake da rauni. Nan ne ake samun rauni mana. Mm. Ai duk ci gaba. Kenan kana nufin shugabanci ma yana kasancewa wata rashin shugabanci na gari yana kasancewa ta babba illa ga irin wannan sakamako da ake bada kan kasashe da suka samu ci gaba. Tabbat kuma ka ka samu ƙasar mun ka ɗauka ka gani in muka jiba tarihin da sai mu ga cewa mahi yawa duk abin kirki wanda aka yi yau gobe in kuka sake iko sai ku rushe shi. maimakon a ci gaba a aza kaga yanzu in muka dauka eh, kamar lokacin eh, da muka sani da mu ce lokacin kunci mm. akwai al'amari na samariya samariya mun ga irin iyakokin aiki da suka yi na alheri mm-hmm. yau yau yau in shugaban kasar Niger yasa baki yasa kira ga 'yan kasa yace su su kafa samariya don su taimaki garinsu mm. da abin gadinsu ko 'yan fartin shi ba da yawa bane za su yi ka gani ko saboda mi saboda yau ana dimin ca mu da kai gwamnati ba kai ba to mu ba ruwanmu ni ko ina ina fara aiki lokacin da abin da aiki wanda muka yi mun yi kewayen makabarta mm. a garin da na fara na yi service civil mm. ah, katange mun katange mm-hmm. makabarta mm-hmm. mun katange waɗansu lakwaloli inspection ma mun katange ta duka a sunan samariya ne muka yi shi a wancan lokaci a wancan lokaci ka gani ko inda a ce maka a lokacin da aka zo aka yi babban taro na ƙasa in an ce duk lokacin wannan abin da aka yi lokacin kunce lokacin ali shebu duka bai da kyau da a duba dai a ce a kamar waɗanga abubuwa na samariya ya kamata a inganta su a musu doka wadda za ta zama dokar ƙasa ce mhm. wadda ko a gaba 'yan nijar za su amfani da waɗannan abubuwan don su ceci kansu mm. sai ba a yi shi ba sai aka rushe komi ake nema a tashi a yi tashi sabon tashi wato a wani sabon tashi alhali kuma ana yi arzakan wanda ci gaban da aka samu ana ta wahala yanzu yau in ka zo ce ma a anguwarku a huto a yi shara halan sai dai kai da yan gidanku kai lalle ba kowa ba zai hito ba kowa ba zai hito to halai ta mu ce aka canza ko ko ta canza a'a in ma ba a canza halayyar mu ba ya zamanto da kasan shi eh, duka tahiyar ƙasa aji bisa aji ne aji bisa aji ne aji ne bisa aji in ya zamanto da akwai wani lokacin da za a rushe wani aji waɗanda za su tasowa ba su taɓa ganin wannan amfanin wannan ajin ba mhm. don ka gani su ba za su ci ba yau su ingantar da wannan ka gani ko kenan eh, abin da ya kyautu a bisa kan tahiyar eh, ƙasa kyautu mhm. ai duka waɗannan abubuwa a yi la'akari da su. Mm. eto eh, yanzu idan ku da yake an san da ku kuna ɗaya daga cikin wato manyan eh, shugabannin ƙungiyoyin bunƙasa ilimi a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar kuma babban matakin da ake mai da hankali kan shi shine ilimin wato ilimantar da yara a cikin ƙasa mm. wannan shine muhimmin a wato bangare wanda yake alamanta wato wannan matsayi na kowace ƙasa eh, na wannan rahoto na idi ashe to ya kake ganin wato wannan tsayi idan an ka diba bangaren ilimi a wannan kasa tamu. To, eh, kasan su kungiya ta shahin wannan na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake ce ma PNUD. Shi kungiya ce tunda ta eh, mai zaman kanta ne lissahi da kidanyar ta ita ma take gudanyar da kanta. Mm. Bata ne raba da ta yi amfani da kidanya wato wani lissahi na ma na cikin ƙasa mm. ba kowane lokaci suke amfani da su ba. Musamman ma shi wanga man ingancin rayuwar mm-hmm. ɗan adam. Idai a cikin wannan. Mm. Wato ba sa amfani da lissahin da Nijar take badawa ƙasa take hmm. bada na ɗaya kenan kenan mu muka duba muka gani daga inda aka taso zuwa yau gaskiya bisa kan fannin makaranta mhm. akwai ci gaba da dewa da aka samu dewa tunda in aka ɗauki tarihin ma zuwa yaran yaran 'yan Nijar alakwal ai akwai ci gaba kwarai tunda yanzu wuya kake da wuya kake samu wanda bai in ya ai hida zai kin tura shi lakwal sai dai in lakwal kin bata yi albarka ba bon dole ne kuma ka yi amfani ka rike ɗanka na ɗaya kenan kenan akwai aika dewa wanda Niger ta yi wanda ya sa lakwal sha'anin ilimi ya bunƙasa a cikin ƙasarmu da kaga university guda gare mu yanzu aka duba aka ga kowace jiha tana da university ta kanta hmm. ka gani ko don kenan an samu ci gaba da yawa akwai sauran rina a kaba don saboda shi sha'anin ilimi tarbiyya a cikin ƙasa wato ba kaman haja bace irin waga ta kasuwa mm. wadda za ka zauwa da ka kawo ta ka inganta ta ka gyara ta ka kyautata ta sai ta kawo maka riba nan take kaza ma in kana so mm. to shi sha'anin ilimi bisa shekaru ne bisa lokaci mai tsawo ne kuma shine wannan ilimin shine za a kiyaye mu da ta komo kalkashin mulkin mallaka don kenan kaga eh duk irin ci gaban da muka samu tunda su kungiya ta PNUD ba za su dauka alƙalman da Niger ta bada ba mm. su yi amfani da su eh, dalilin kada a ce an nuna son rai cikin alƙalman da ita ƙasa za ta bada Eh lalle dan shi ka san ita ƙasa bisa kan alƙalin ma tana iya yin irin nata gwalgwado wanda kuma za su gyara tan. Ka gani kenan dan su kiyaye gaskiya al'amarin da alƙalumman da suke amfani da su shine yake sawa sun hison su yi binciken su na kansu hmm. ko ko sun hison su yi amfani da binciken da waɗansu ƙungiyoyin kalkashin na kalkashin majalisar ɗinkin duniya suka hiddo hmm. ka gani ko waɗannan eh, eh, alƙalumman da su ne za su tsaya suna aiki hmm. amma fakat in aka ɗauka kowane fanni ka ɗauka a ɓangaren makarantun nan duk da ci gaban da adda kwai akwai wurai da yawa da zaka ganin to zaka gani an raga eh, akwai sauran na ɗauka musamman shi fanni fannin yaƙi da jahilci mm. yanzu kana ganin eh, a Nijar har yau ana dimin cewa a bai wuce ba mutum talatin da biyu bisa kan ɗari suka samu horon yaƙi da jahilci mm. ka gani ko kenan kashi tasa'in suna cikin eh, abin ga jahilci ai ba a iya cewa kuma a samu a samu ci gaba a cikin eh, lissahin wannan finid wanda take wato ita ina gane wannan rahoto na wannan kungiya ta finid wato ilimi shine tushen ci gaban al'umma da ci gaban ta tattalin arziki domin in babu ilimin duka waɗannan abubuwa ba za su zo ba eh, hakanan ne take aiki da shi kenan lalle ana lissahin hakanan cewa eh, wato shi ilimi dai gimshiki ne eh, in aka ɗauka wanda kamar mace ma ana cewa macen da ta yi ta samu ilimi ta hi kiyaye ɗanta bisa kan wadda bata je ba ta samu ilimi ko kaɗan ka gani kenan ana jibin cewa dan wadda ta yi ilimi shi ya, kai shekara hamsin a larke wadda ba ta yi ilimin ba ana ganin cewa yana iya ba ya kai ba ba ya kai ba ma shekara biyar za a rasa shi ka gani wannan ginshiki ne kuma kamar wajen tattalin arziki ana dibin cewa dai wanda di aka yi yana da eh, eh, hankali eh, ilimin ta hiyar da al'amuran shi mhm. wato ana ganin cewa shi zai kubce ma wa'annan 'yan ƙasa wanda a rayuwarsu duk kaf kaf ba za su iya hada dala tana bin dala ba ya to da sun hada jika ɗari uku ta kansu ce ta kashin kansu mm. ka gani ko na'am mm. na fahimce ka malam alhaji wato wato siyasa kankanta ma ita ma idan an ka duba a waɗannan ƙasashe namu na afirka tana kasancewa wani tarnaƙaƙi tunda ka ce idan wannan gwamnati ta sauka maimakon ita wannan gwamnati za ta hawa ta aza kan abin da waccan gwamnati ta yi ba za ta yi ba sai dai ta ce ta yi nata alhali kuma wani koma baya ne ake yi haka ne eh, sai ta zama tarnaƙi mana dan saboda ita siyasa ana kafa ta ne dama ai dan a ci gaba hmm. a gani dan a samu sauyin da zai sawa kullum waɗanda za su zawa da kuzarin cewa bari mu yi wanda aikin da waɗansu na can baya ba su yi ba amma wanda suka yi na kirki za mu bar shi kuma za mu inganta shi mhm. shi ne ake so ai ga ga tahiyar hmm. siyasa ba kawai Eh, eh, eh, abin gaba tashin hankali jaye-jaye wani wane ne shikenan in ma sauyawa aka yi gidan jiya noman goji ba wani abu ba zai sauyawa nan dai gidan za a koma a sake zamne kasa mm. don musamman shi dai in muka duba muka gani amfanin irin wannan kidanya mm-hmm. ta EDH wato alkalin wanda za su ba da dama a gane cewa yaya ne ingancin rayuwar ɗan adam a cikin ƙasa yana da amfani musamman don saboda ya tada ku daga kwana kamar mu yanzu da aka ce muna na, baya hmm. kutal kyautuwa ya a ce ba wani zage-zage ba ba hada ba zami da ƙungiyar punut hmm. ba Eh, eh, ba eh, ƙaryata wannan rahoton ba za mu mm. a'a abin da ya kamata mu shine a zamna duka ƙasa a gani menene ya kamata mu yi mu hita mm. gobe an aka komo ko jibi an aka komo a iske mun ci gaba kaɗan mun baro ko da ƙasa guda ce a bayanmu. Mm. kuma Allah shi baɗi in ta sake komowa mu sake wani ci gaba shine zai sawa al'amarin ya sake amma dan mun yi hoda dan mun ko mun yi hoda kuma kowa ya tayi ya bata ran shi shikenan kowa ya shiga gidan shi ya kwana ya tashi ya manta wannan zance kaga kenan eh, ba mu yi amfani ba da ta damu da kwanan da aka yi a duka waɗanga shekaru haka ake yi wato dai a ce wani darsa ne dai za a darasi ya kamata mu ɗauka musamman ka gane mm. darasi ya kamata mu ɗauka musamman mu dubi waɗannan abin ga alƙalman guda uku wanda ya shahi ingancin rayuwa wanda ya shahi tarbiyya da wanda ya shahi tattalin arzikin kowane ɗan ƙasa da kiwon lafiya kuma. na pib e ai mm-hmm. kiwon lahiya shine an mm-hmm. fait kiwon lahiya shine aka maido da in kana lahiya ana zaton cewa in ba wani ba bane za ka yi ba za ka mutuwa ba ko mm. ko da yake dai eh, mu a musulunce al'amarin mutuwa yana hannun Allah sosai sarkin sarauta ko amma ana dibin cewa dai in kana yanzu a yanda nake ganin ka lahiya ina tsammanin gobe in sake haduwa da kai mm. sai dada al'amari na Allah wanda mu ba mu san ba mu san shi ba mm. ka gani ko kenan dukkan sha'anin likita lahiya kiwon lahiyar dan adam shi aka aka aka aka dunkule shi aka sanya shi a cikin Esperance de Vie. Kuma nan wajen duka sha'anin ilimi sai aka tattara shi aka aje shi nan bisa eh, eh, eh, abin gaɗin education da alphabetization kuma sa'annan shi wanga PIB e hmm. wato lissahi kadanya ce wadda ake a gani 'yan ƙasar Niger kamar eh, yaya ne bisa kan tattalin arziki ko ko inda ma arzikin za a raba yaya ne za a yi arzikin kasar don aka raba shi kowa zai samu kowa tana yi wahalan kowa bai ya samu ba ka ɗari uku ka gani ko don waɗannan abu gada kushi ya kamata mu mm. duba mu gani kowane fanni wanda suke cikin waɗannan fannin ya za a yin kishin zuccin da zai sawa a gyara a yi gyaran huska ka gani in aka samu haka nan bana aka ɗan yi ƙoƙari an kai hoɓɓasa eh kuma baɗi a yi amma an tabbatar da cewa dukkan wannan al'amari dole ne in ana so a same shi shi gwamnati wanda yake da jagorancin kowa sai ya zaunar da mutane to kuma da wuya yanzu a halin da ake gani a zamana hankali ya komo waje daya a eh, a dibi kibla daya ta kasa ce a hiddo kasar daga cikin wata a ce dai bori guda ne ake matsahi to da wuya amma ana dibin cewa dai in dai shirgaban kasa ya shiga gaba to diyan da aka yi mutane za su bi to a samu wannan kin ne zai yi wuya ke zai yi wuya dai yanzu kenan har yanzu dai eh, kaga ai bayan wanga an kafa wata ya kafa shugaban kasa ya kafa wata kungiya ta interministerial hmm. don abin da ya shahi wajen ministoci mhm. to ai abu yana so kuma a sabko kasa bayan an kare da ministoci wanda su suke aikin a sabko kasa kasan wannan ya kyautu a ce an komo wajen al'umma hmm. al'umma kansu ya kamata su gane wannan al'amari in ya zamanto da ko da bisa gyaran gari ne mutane suka tsaya tukuru suna aiki za a samun ci gaba mhm. ya zamanto da baka zuwa wani garin Nijar wanda zaka iske salce ko ina zaka iske shi tsaf jibe yanzu garin Yamai wani wurin kai da kanka baka iya bin shi saboda wurin ya, kazamce wato babban birni babban birni ka gani ko don dole ne in an aza yan wata kungiya ta wadda ta shahi ministoci to a ta taho kasa a ta taho kasa a ta taho har a zo ga al'umma in aka zo ga al'umma aka samu dacewa lokacin da kuma komi za ya tashi daga nan kasan nan ya yi sama kuma dole za a ci gaba wato a kafa al'umma bisa a alƙibla ta gari wadda za ta kawo canza halaya domin kishin ƙasa da yadda mutane za su tashi su aiki to idan ka diba kuma malam muhammadu ana ganin al'umma ma ita ma tana da nata laifi ko saboda mi wannan kuma yana daga cikin wasu abubuwan da suke taimaka ma rashin aiki yana kawo matsala wajen ci gaban ƙasa kuma ci gaban ƙasa in babu aiki akwai wuya to ita ka san al'umma kowa da kowa ne fa kowane ka san aikin da zaka damƙa mishi gaskiya tahiyar kasa ma sai ya zamanto haka nan ne duk iko da aka ɗauka daga sama har ashe kasa kowane iko a wurin da yake a matsayin da yake iko ne in ya zamanto da zai nuna hanya ta gari za a samu kowa ya bi ta in ya zamanto da yana jiran dai a yi magana ne ya hito ya ta faɗa da wuya ya samu yanda yanda ake matsala ne kenan ni ina ganin cewa yau hanyoyi na fusa'a wanda za su sa samari da suke tasowa yan mata da suke tasowa su zamanto da ta hanyar barikin ce ko ko a'a ta hanyar hanyar sana'a ce suna da abin da za su kore ma bakin su wato suna da eh. ka, ka ba da kaso na wato cikin mutum ɗari wato kusan mutum talatin da wani abu ne suka samu ilimi suka samu horo suka samu horo na yaƙi da jahilci alal misali to kenan sauran waɗancan raguwa din ai ana ganin eh, eh, jahilai ne kenan ko za a yi cewa ka san minista nake so in sa dan bambanci na wurin saboda aka ce ilimi mai yawa ana neman a dubin kamar wanda suna da babban diploma mhm. a lokacin tarbiyya ana jin cewa ka san komi na tahiyar da duniya bakin gwalgwadon matsayin da mhm. kake nan mhm. ka gani ko baka kai shehun malami ba amma ba bisa sallah ka iya ba a iya kama ka bisa dukkan addinin ka ba a iya kama ka amma kai ba shehun malami ne ko ba gaskiya ba don shine yasa nake ganin cewa wato samun tarbiyya ka gane eh, eh, eh, shi yake bamban da wancan ilimi wanda ba kowa ya kamata ya same shi ba amma tarbiyya wagga hmm. ita dole ne a ba kowa ita saboda inci ne na kowane dan adam ya same shi a cikin a cikin kasar shi. Hmm. Muna ganin cewa yanzu a bisa lissafin da muke. Diba ka gani eh, a ƙasar mu yanda adda kwai makarantun nan allo. Ni na ga wata kidanya da aka yi aka yi a ƙarƙashin eh, ministan ƙananan makarantun ne hmm. wadda kuma eh, UNESCO ta zuba kuɗin aka gudanar da ita ake cewa akwai misalin makaranta allo a 2002 mm. lokacin shugaba tanja akwai makaranta na allo misalin dubu arba'in a Nijar. Dubu arba'in a Nijar. Kanmu ba a samu lissahin su manyan shehunan da gare mu ba. Mm. Amma ana dibin cewa a wannan zamanin waɗannan dubu arba'in eh, eh, eh, karanti mil. Mm, dubu arba'in ɗin dai. Eh? haka ne ko mm, dubu mm. arba'in kin nan akwai ɗalibi wanda aka samu nasu dubu ɗari uku da tamanin da ɗaya wanda ɗalibai ne na makaranta ba ɗalibai ba wanda su zo makaranta kuma su je boko mm. ai kaga duka ɗiyan mu mm. haka suke yi ko mm-hmm, mm-hmm. lokacin hutu suna makaranta mm. ko ko samdi dimash suna makaranta to ba waɗanga ba ka gani ko to yau ba ka gani matsayin makarantun nan allo a ƙasar ai abin takaici kara zuba ne dai haka babu tsari abin takaici ne mana dambi ne ne ƙasa tana da wannan arzikin za ta barin shi kawai haka nan kara zube in aka inganta wannan al'amari na makarantun na allo kai tsammanin ka Nijar kasar mu ba ta tsira di ba ka ga duk kasar duniya wadda ta zama hale-hale to zaka iske suna da rubutunsu suna da yarensu na ƙasa mhm. ka gani ko dukkan su diba haka gani waɗanga manyan ƙasashen da yau suke abin mu ka gani ko kenan kyautu a ce in ba mu kashe ba lakwal boko waga. to ya kyautu a ce mun inganta su ma waɗanga mu musu hanyar su mu musu tsarin su yanda tsarin nan nasu zai yi amfanin ƙasa da yaren yau alhamdulillahi wanga muhawara mun ta da harshen hausa a cikin wanga muhawara mun samu daman kwasa waɗannan alƙalin na, na, a turancen mhm. mun kwasa su a baƙinmu na hausa yadda mutanen da ba su jin turancin za su ganewa. Ito mm. tun da muna batun kan a ganar da al'umma kan wannan rahoto na Idi Ashe, ya kake ganin wannan rahoto na Idi Ashe da kuma wato eh, duka siyasu ko gwamnatoci da suka gabata a wannan a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar. Dukansu kowannensu sun yarda da Eh, da wannan batu lalle ba wanda ya yarda da shi ka gane mai yawa ba su yarda da shi saboda abin takaici dai ne a kana ganin kana kokari na ce maka da aka tashi da amina san katarvandis shekara alif eh, ɗaya da eh, ɗari tara tasa'in da aka fara na ce maka muna da sifili da ɗigo ɗari da ɗigo ishirin da ɗaya yau mun kai talatin da shidda kenan mun a wannan shekarun kusan mun ƙara hmm. mun ci gaba ka gani amma wannan ci gaban mu ai bai waɗancan sauran su sauran kasashe su tsaya za su ce ah. sai mun wuce su ai su ma suna ƙoƙarin cimma eh, sahu na gaba mm-hmm. to wannan tsere yadda ake yi a cikin wannan tsere ya kamata mu ma ƙasar mu mu zamna Na'am, ito eh, Malam Sula Ila yanzu ganin wannan matsayi da Nijar take da wani darasi ne za a yi rikewa. To, darasi guda ne. Ai dai ka gani a dukkan wato cikin abubuwan da suka kumshi wannan ma'aunin ci gaban rayuwar kasashe. Mm. Sauran duka ma'aunin babu matsala, mm. amma matsala ta harka fannin ilimi ce karatu. Mm. kenan ni darasi wanda za, za ni badawa ko kuma darasi na farko shine ya kamata a sake dawowa a leƙa a gani menene matsala me ke hanarwa gudu me ke hanarwa gudu dangance da kyautata wato e, eh, tahiyar da ilimi cikin wannan ƙasa a cikin wannan ƙasa mm. a tsaya a gani amma lalle ai kaji kwanakin yan watanni da suka shige ina ji shugaban ga su ma sun gane da cewar akwai matsala shi yasa har gani akwai lokacin da ina ji ministan mai kula da kiwon ilimi mm-hmm. yasa sai da aka ma kowane eh, eh, mushe mm. wato waɗanda ma bale wanda ke kasan nan mm-hmm. na ajin farko ina wato jarabara na primary kwarewar su yawa ta tantance kwatar kwarewar su to wannan ka gani wannan abu ne wanda gaskiya yana da kyau ko da yana da kyau sosai eh yanzu an gane da cewar mm. wane ne ke iyawa ne ba iyawa mm. tunda ka san in ka diba shekaru baya a nan Niger fa kowa tashi da sahi zai ce ai shi mushe ki so zama kana tallawai naka ko kuma wani abu na kana wani wane ne sai ka ce ai kai kai mushe ki so ka zama kana zama banza zaman kashe eh, sai ka ce mushe ki so ka zama eh. to ka gani ka sani ko ba wani horon zai ba na kirki tunda kai da ka hidin kuma akwai diya waɗanda za su tahiya wurin hu ba don kudin samu kuɗi ne fa wato kama abun ba wai ya danganta da kama suna son aikin ne ba sosai a dai a samu wani abu ne kawai mm. kenan hagani nan wurin fi sabilillah shi yasa hagani akasari sari mushina diyawa tsakani da Allah sai ka je ma wani kawai sai iske mm. ga nan an bar su lakwal ga ta nan babu kowa mushi an tabe a tabe mushe a ce kawai bayan ba asali ba eh, wallahi bayan wannan matsala ta eh, eh, malaman makaranta akwai matsala kuma ta saka kuɗi tun da karatu ilimi bai yiwa cikin ƙasa dole sai gwamnati ta zuba kuɗi haka ne ko to wani kira ganin ka ta kamata gwamnati ta ayi mata domin ta ƙara sa kuɗi wajen fannin ilimi domin ilimi shine lantarkin duniya kamar yadda ake cewa wannan gaskiya ne ka san akwai an ba da tallafi sosai akan tattalin rayuwar ilimi a ƙasar Nijar mhm. akwai projika da yawa suka ba da kuɗi mhm. da program da yawa suka ba da kuɗi mhm. eh, ni abin nake so ban so abin komai a dora ma gwamnati ya kamata shi ma gwamnati tunda akwai kwamin eh, komin mhm. akwai hukumomi akwai akwai wato cewa da ah, ah, eh, shugabanni mm. masu kula da kamar magadanan gari mhm, mhm. su ma ya kamata a sasa cikin rawai a ce to ku diba ku leƙa ku gani nawa ne ya kamata ku a cikin ɗin ku nawa ne kuke iya wato dangance da kuɗi nawa ne kuke iya samu mm. kuma nawa ne gwamnati yake iya ƙara muku domin ku kula da mushinan ku mm. mushinan da ke cikin gungun ku ku kula da su wato kawai dai tsarin ga wanda ake na koshe su ɗin nan wanda ake sa wato a makaranta suna ɗan kawo ta gudunmuwa domin shi ma yana da kyau wannan amma har da ma ɗaukar wato mm. nauyin mushina mm. tunda gaskiya ba yiwu a ce nauyi kullum a ce a dora gwamnati da an sai a ce gwamnati gwamnati gwamnati alhali ko mu ma ya kamata mu kana mu gudunmawa domin ganin cewar gaskiya an samu ci gaba ta wannan hanyar na'am ta za a yi a hita daga wannan wannan matsala ta wannan rahoto na idi ashi a koda a ce kasar mu ta ita ce ta baya in bata zo ta baya tana zuwa ta ta bayan na baya to dole na farko dai tattalin arziki sai raga mashi ta komo ga aiki a cikin ƙasa duk iya arzikin ƙasa ya zamanto da za a sanya shi cikin hanya bunƙasa ƙasa na ɗaya kenan na biyu yanda na ce maka wato yanda aka kafa ƙungiya ta musamman wajen ministoci ya kamata a sabko da aikin nan ya zo ƙasa inda su ma 'yan ƙasa za su samu wayewa kai wanda kan shi yake cikin duhu ya gane ka gani ko kuma a yi rika tahiyar da aiki wanda zai sawa su 'yan abin ga e, e, talakawa wanda ake wa wannan aikin ya zamanto da sun amfana da wannan aikin mhm. don saboda yau wanda ba a ma rijiya ba wanda yake shan ruwan tafki duk yanda ka zo mishi da irin wanga zance batu ba zai yarraba ba zai yarraba da kai saboda shi ruwan tafki yake shi domin sai ya gani a ƙasa sai ya gani a ƙasa ka gani ko kenan ya to da ƴan ƙasa suna gani a ƙas a bisa aikin da ake eh, ake tayar da shi kuma a tsaye da eh, eh, gaskiya da adalci a bisa dukkan al'amari a kashe cece ku ce a cikin ƙasa. Eto eh Malam Sule Ila eh, ganin shin a gaba Nijar za ta samu matsayi wanda za mu maraba da shi. Muna fata, muna fata ko da yake kasan yan magana suka ce wanda rage tashi. Jan ha aiki ne ko? Eh, wanda rage tashi da kwana. to haka muka ce mai sai an dage haka ne eh amma duk da haka aka nuna zuciya a zuciya a yi din a za a yi kwarai kwarai sosai mm. sosai in dai akwai niyya in dai akwai niyya kuma kamar yadda ka faɗi an sa lalle kam kuɗi a cikin wannan fannin tattalin ilimin mhm. to insha Allah wataran mu da kanmu zamu ci gaskiya wurin matsayin da ake bamu mhm. ina ji mu kusa eh, to kaga bayan in mun ka dauko malam sule eh, eh, harkar yawan al'umma a cikin wannan ƙasa an san da Nijar tana daga cikin ƙasashen da ake cewa akan yawan haihuwa ba wai yawan al'umma ba shin yawan al'ummar yawan haihuwa a cikin wannan ƙasa tamu ba ka gani yana kasancewa wani tarnaƙaƙi domin idan ka dibi misalin a jihar Maraɗi in an ka ce uwaye su tura ɗiyansu makaranta wani lokacin babu hana a biya ma yara shin duka waɗannan ba su kawo eh, wata matsala ga ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa tamu idan ka dube yadda yanayi yake gaskiya eh, ka san mu lokacin da muka tasa muna yara mm. da aka tura in muna ta yalakwal mm-hmm. in ka tashi nan sai an baka yan dala biyu ko dala biyar mm. saboda in ka ga wata waina ka saye mm-hmm. to yanzu kuma kun sani kuma muna ci gaba mhm. kama ana ƙara ci gaba ne kuma harkar bukatu suna zuwa bukatu suna zakkuwa suna karuwa suna karuwa to bale ma yanzu in ka diba ka dauka dashi ma mutane suna cikin matsaloli gaskiya kuɗin na wanda zaka dauka ka ba yaranka ko kuma a cika kawo wani abu fi sibilla mutane suna jin wuyar ko ba mm-hmm. gaskiya ba mm-hmm. kenan ina so in ce ta wannan hanyar lalle kam ni eh, yawan jama'a mm-hmm. alheri ne mhm. idan an kula da lahiyar da kuma kiwon ilimin jama'a mhm. amma idan ba a kula da lahiyar da kiwon eh, tattalin arziki kiwon lafiya su da kiwon lafiya da kuma ilimin su mhm. da ba su ilimi kwankwara na kirki zai zama to a matsala zai zama to matsala a cikin kasa fi sibillahi ka gane ku ada to amma ina so in ce kamar lalle kam Niger tana cikin sawun kasashen da ake mata kirarin da cewar kuma haka nan ne ma eh, duk mace guda tana da a wajen ɗa bakwai mhm. a ƙarshen haihuwarta tana samun ɗa bakwai mhm. lalle akwai yawa kuma in ka dauka a cikin Nijar ma kamar cikin su wato jihar jihar Maradi da jihar da Magaran sun ma haka su ne a sahun gaba su ne sahun gaba na'am to yanzu eh ka sani kai da kanka in mutum kamar na mai gida yana da yara diya wanda ya kamata ya tura lakon mhm. to wani bi sai ka jima kawai dan abin da zai ba su na karin nan ko kuma su je su dawo din nan kai wani bi sai su tashi ma din ba su dan samu wani abu ba lalle akwai akwai matsaloli fi sibillahi mhm. ni ba na cewa yawan jama'a matsala ce yawan jama'a ba matsala bane ba alheri ne alheri ne in dai a kula da lafiyar jama'a kuma a mata kuma ito eh, an ka dibi duka wannan matsala eh, an san da kasar mu ta Nijar kasa ce wadda Allah ya hore ma da arziki muna da man fetur muna da zinariya muna da eh, uranium muna da sauran abubuwan karkashin kasa amma kuma har yanzu ga fetur kuma amma kuma har yanzu duka waɗannan abubuwa ya kamata a ce sun samar da kuɗaɗen da za a zuba wajen fannin ilimi domin Nijar a ce tana daga cikin kasashen da wannan hasashe ko kuma wannan alƙaluma na ashe sun bayyana mu a cikin kasashen da ake nuna da samun ci gaba ya wannan matsala take idan to ka sani eh, akwai ma abin da ya kamata in yi zance abin da sa har ila yau ma ake samun 'yan matsaloli dangance da kiwon ilimi mhm. lalle kam kamar yadda ka gayi a Nijar akwai arzikan ƙasa da yawa da musamman feta su uranium su wani zinariya mhm. lalle amma wannan abubuwan kana ji ko ka san duk in ƙasa da ta bunƙasa arziki arziki taso balle ma ƙasashen afirka to akwai tashin hankula sai dai ubangiji allah ya kare mu jama'a mm. Allah shi kare mu duk in ka kasar ta bunƙaso akan irin talatar arzikin to ana samun matsaloli kamar rashin kwanciyar hankali mm, haka ne to wannan abin shi kan shi yana sawa wato kamar su shugabanni dan abin da aka samu na wato a sa fannin ilimi sai a ce a a fannin tsaro fannin tsaro saboda in ba a tsare mu ba to ba zan ci arziki ilimin ba ma ba za a ba za a samu hankali a samu ilimin ba balle ma a ce a tattalin arziki to ina ganin mallam Iliya tambaya ta ta ta karshe wani kira gare ka wato ni kiran da ke gare ni mutane ya kama. kamata mu zage damce mu zage damce domin kawo tallafi ga gwamnati gwamnati tallafi guda yake so kamar mu in ce kira ga uwayen yara yan tun muna yara tun suna yara uwayen yara ya kamata su ɗora ma ɗiyansu eh, wato nasiha da tura su lakwal kuma su ɗora gwada musu tun suna yara ƙanana da kwalakwal din nan hanya ce ta kwarai za ta sa su girma gobe sosai kuma har su kama uwa su kuma har su talamci kansu ya kamata shi gwamnati shi ma gaskiya ya kamata ya leƙa gani a ƙara kawo kwaskwalima. a gyaggyara inda ke da matsala a diba a gani ne ke da matsala a ƙara gyarawa domin gaskiya ya zama to wannan fannin ba mu da matsala ka kama sauran fannuka na wato ci gaban wato ma'aunin dan adam. Eh, Sule ila na gode Allah ya saka da alheri. To madalla da wannan ne zamu cewa muna fatan wato rahoto na wannan kungiya ta fini da kan IDH ƙasar Nijar za ta samu matsayi wanda eh, zai wuce matsayin zama kutala ko da yaushe da fatan wato wannan zai taimaka ya kawo hoɓɓasa sa ga 'yan Nijar da magabatan wannan kasa ta Nijar na ganin cewa mun kama matsayi na gari a cikin irin waɗannan rahotanni da ƙungiyoyin ƙasashen duniya suke ba da kan ci gaban ta ta al'umma. A cikin wannan muhara ta kun ji da bakin namu mun samu Malam Muhammadu Alhaji Amadu wato na ƙungiyar nan ta bunƙasa ci gaban ilimi a Nijar Open da kuma Malam Sule Ila daraktan BUSUS. A madadin Malam Isa to da ya taimaka mana a bisa haka in ni malam mamma ada ke ce da ku a huta lafiya.